Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. kamar kullum ga gogan naku ya hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a najeriya a mako mai shudewa shugaban najeriya ya sake tura sunan ibrahim magu majalisar dattawa don tantance shi ga jagorancin efcc kazalika shugaban ya tura wata wasiƙa da ta ki amincewa da kwabe sakataren gwamnati babacir david lawal kan zargin badakalar kuɗin nome ciyawa shugaban kwamitin shehu sani ya yi shagube gwamnati za su yi irin wannan abu a kyale su ko ya kamata a buɗe duka kurkukun najeriya kowa ya fita duk wanda ke da laifi gwamnatin najeriya ta ce shugaba buhari yana london yana hutawa kuma lafiya kalau wannan martani ne ga jita-jitar goyi shugaban ya koma ga Allah dan APC Ciro Mambaka ya ce jita-jita mummunar ɗabi'a ce shugaban kasa fa bai kamata a ce wannan kage an mashi ba gwamnatin Najeriya za ta biya kuɗin dakon dillalin mai naira biliyan 150 da aka ba batun ƙarin farashin litar mai babbar kotun a Lagos ta ɗore shugabar kamfanin mai ta Ontario a dayin gali ɗaurin shekaru goma don hannu a karkatar da akalar kuɗin tallafin fetur ƙungiyar 'yan jarida ta Najeriya ta buƙaci rundunar 'yan sanda a Borno ta saki mawallafin jaridar The National Trail Inuwa Bala bisa wani labari da jaridar ta wallafa kan mutuwar tsohon mataimakin gwamnan jihar Zanna Umar. Nasira da Mailika, murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Ishaq Yunus Almadani, wani babban limami a garin Kaduna, da kuma rabaran Dr. Musa Asake, sakataren Kungiyar Kiristan Najeriya shiyar arewacin Najeriya. ga Sheikh Almadani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Isaac Yunus Muhammad daga nan Kaduna arewacin Najeriya. <clears throat> Abinda nake so in faɗa dangane da 'yan uwana mazauna arewacin Najeriya musulmi da Kirista baki ɗaya. Watan abin da ya kamata mu gane shine babu mutumin da ke zaune face yana buƙatar cin nasara. Babu ba mutumin da ke neman cin nasara face ci gaba daga inda yake zuwa wani bagire wanda ya wuce nashin. sannan bayan haka wannan baya samuwa a lokaci guda ɗabi'a ta duniya da kuma sunna ta Allah a bayan ƙasa komai a hankali a hankali yake zuwa saboda haka yunkuri a lokaci guda ka ce kana buƙatar sai kaza ya faru ba a taɓa samun wannan ba a duniya balantana a samu a yanzu Allahumma sai ta hanyar annabawa ita ko sai idan mu'jiza ce amma ɗabi'a ta sunnar Allah akan yi shuka ne sannan a yi ruwa a yi fari a yi maimai sannan kuma a dawo a girbe a shanya ya bushe sannan ya amfana ga al'umma a ɗiba a je a ci a gida so daga ya uwa na bayin Allah na ta Allah ce na hannunsa kuma yana kawo ta ne a lokacin da yake so sannan a lokacin da ta dace sannan a lokacin da al'umma suke cikin tsananin bukatarta so da haka yan uwana baki ɗaya abin da ke zama wajibi a kanmu shine mu haɗa kai mu nemi wannan nasara abin da Allah ya mana alkawari a kai shine za mu samu wani nasara amma idan mu bagiranta sharuɗan samun nasara ko kuma wajibcin samun nasara Allah ne ke faɗi a cikin alkur'ani mai girma ya ce wa kana haƙan alaina nasarar mu'minin tabbas ne a kaina kanmu in ji ubangiji mu taimaka masu imani a duniya wannan taimakon ba na jiya ba ba shekarun jiya ba har gobe hajji bi duk al'umma suka tsaya maga ubangijin su Allah na ba su taimako sannan banda wannan samun taimako abin na gaba shine watan gina ƙasa ko rayata. ko samun cin nasara a cikinta ba yana dogaro ba ne kaɗai akan shugabanni dukkan wanda Allah ya bashi wata hikima wani irin dabara ko wata irin dukiya to ubangiji yana buƙatar wannan kayan don a yi aiki da su wajen yada wannan al'umma haka iyaye mu so koya mana haka dangi mu so koya mana haka kanin mu so koya mana a birane daban-daban musamman ma dai arewacin Najeriya za ga mutum idan ya noma ta bushe sai a huda kofa ta bayan gidansa dan kada matarsa ma ta sani a daga rumbunsa sai an cika da hatsi dan idan mace ta gane baka da shi tana eh, rena ka to ba za ma a barin ma ta sani ba sai an cika rumbunka tukunna abinci sai ta ga kawai ta ce a miko sai a miko mata duk wannan wa'insu irin kaya ne wanda da za mu yi aiki da su mu samu taimakon juna akan haka da musulmai da wa'inda ba musulmai ba babu shakka da kyakkyawan tsammani ga ubangiji na za mu samu zaman lafiya za mu samu ci gaba za mu samu dagewa za mu samu gogoriyo da kasashen da ake tsammanin sun waye ko sun ci gaba domin duk wanda ya gani tsari ne ke kawo haka duk kasar da bata da tsari babu shakka rushewa ce ke gabanta haka duk kasar da samanin cikinta ba san kimar manyan ciki ba su kuma manyan ciki ba san amara da Allah ya dora musu ba na tarbiyyar wa'annan samarin to karshe ga baki ɗaya rushewa suke yi wannan shine a takaice abin da nake so in jawo hankalin yan uwana shi ma rabaran Musa a saki ya ce sai da hakuri da girmama juna yan arewacin Najeriya za su samu ci gaba masu sauraron mu musamman a jihar arewa a nan a Najeriya ina kawo muku gaisuwa ina ɗauka wannan lokaci in yi godiya in kuma ja hankalin mutane mu a nan arewa da cewa muna wa Allah godiya domin duk yawan hargitsin da muka samu kashe-kashe kone churches da masaratai abin da muna roko yanzu haka musamman mu yan Najeriya a nan a arewa ya kamata mu yi zaman lafiya sauran abubuwan da suke faruwa musamman tashin hankalin da ke akwai tsakanin fulani da manoma wannan muna rokon Allah ya ba mu nasara a kan shi ina kuma kira zuwa ga dattawa na kowanne jiha inda abubuwan nan suke faruwa a taimaka a gamu yi zaman lafiya gwamnati kuma su mora duk abin da sun iya yi a taimaka ba mu da wata kasa sai wannan kasan idan muka kashe kanmu ko muka kone wuraren da muke zama ina za mu koma ina kira da babban muriya da krista da musulmi mu dukufa a sunan 'yan najeriya mu talafi wannan gwamnatin mu yi addu'a domin gwamnatin nan domin zaman lafiya ya ci gaba gan a nan a arewa yadda hargitsin nan yake ya sa mutane ba su so su zo su investment a nan arewa mu ne muna baya to mu goyi bayan gwamnatin nan mu gan abubuwa nan fa muka sa su a baya tunda shugaban kasa na nema masu gaskiya mu yi addu'a Allah ya bashi masu yin gaskiyan don wani lokaci mutum yakan fara da kyau sai ga gan surutai da suka ya sa mutum ya kauce to muna addu'a Allah ya bi da shugaban kasa abin da ke wahala mu a Najeriya shine addini ina addu'a da roko zuwa ga shugaban kasa a yi kokari a yi abin da ba zai kawo mana damuwa ba sai gashi maganan corruption da muna fama wanda shugaban kasa ya sa a gaba waɗansu suna cewa yana yi da sauri da yawa ya yi a hankali waɗansu kuma suna cewa duk waɗanda an kama su da cin kuɗin gwamnati su mai da kuɗin e ina mai goyon baya da cewa shi corruption cuta ba abin da ya kamata mu goyi baya ba ne don haka ina cewa gwamnati duk wanda suka same shi ya kwashe kudin gwamnati ba a kan hanya ba a hukumta shi bisa ga doka amma kada a zabi wani a yi mashi hukunci wani kuma da aka sani ya yi ba yi masa hukunci ba wannan ne yakan sa mutane su fara shakkan gwamnatin to addu'a na da kira da na yi ga yan najeriya mu daina yin gaba a cikin magana mu fara suka mu fara neman dalili ina kuma cewa gwamnati idan har kun samu mutum wanda ya kwashe kudade kun karbi kudaden nan a karba a yi aiki da su ina fata wannan gwamnatin wanda muka santa an ce gwamnati da za ta yi mana gaskiya ne za a yi mana gaskiya haka to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.